kai tsaye sashen hausa na muryar amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraronmu a jamhuriyar nijar kuma za su iya kama mu tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da dalol fm ko kuma voa africa zango na 200.5 hakanan kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau. In an ɗan jima kaɗan za mu buɗe layinmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. Kamar kullum dai lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna anabal kari wato plus kafin a jero lambar kamun mu kai ga yin haka sai kun gyara zama domin sauraron labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Majalisar Wakilan Rasha ta amince da wani ƙudurin doka wanda zai ba gwamnati dama ta ayyana 'yan jarida da masu wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta a matsayin 'yan leƙen asiri. Ƙudurin dokar wanda har yanzu ke buƙatar amincewa Majalisar Tarayya da ta dattawa da kuma sa hannun shugaba Vladimir Putin kafin ya zama cikakkiyar doka ya haɗo hadda wato masu leƙen asirin. matakin da tuni ya fara kaikaitar wasu kafafen yada labaran ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu zaman kansa a rashar tuni dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka fara sukar kudurin yayin da masu ɗasawa da hukumomin kremlin ke kwatanta kudurin a matsayin wanda zai tabbatar da 'yancin rasha a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi ƙememe ya ki amincewa bayan da atona general ɗin ƙasar ya bayyana shirin tuhumar shi kan laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci a wani bincike da aka yi a kansa Netanyahu mai shekaru saba'in ya kwatanta tuhume-tuhumen a matsayin yunkurin yi masa juyin mulki. This evening, we are witnessing an attempted coup against the Prime Minister with false charges. Netanyahu ya ce a wannan yammaci muna kallon yunkurin da ake yi na yi wa Prime Minister juyin mulki da wasu tuhume-tuhume na ƙarya. Masu shigar da ƙara a Isra'ila na tuhumar Prime Minister Netanyahu da laifukan da suka shafi zargin cewa shi da matarsa sun karbi wasu kayayyakin kawa da suka hada da sarkoki tabar keci rani da ake kira siga a turance da wasu kayayyaki da kudadensu suka haura dala 260 wani yunkurin dakile zanga-zangar adawa da gwamnati wanda ya kai ga hukumomin iran suka rufe kafar yanar gizo ya shiga yini na shida inda ake dan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin kasar suka ce sun maido da hanyar sadarwa ta intanet a sassan kasar da dama kamfanin yada labaran kasar ta iran ya ruwaito cewa hukumomi na maido da aikin intanet din sannu a hankali a wasu sassan kasar yayin da ke ganawa da manema labarai sakataren majalisar koli mai sa ido kan rumbun adana bayanan kasar abul hassan ya ce hukumomin na iran za su yi wani taro inda a nan ne za a yanke shawarar ranar da za a maido da kafar yanar gizon baki ɗayanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kungiyar da ke sa ido kan bunƙasar tattalin arzikin duniya ta oecd ta ce mai yiwa tattalin arzikin na duniya ya ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya wajen bunƙasa idan kasashen duniya ba su ɗauki wasu matakai ba a wata ƙididdiga da take fitarwa cikin kowane watanni uku kungiyar ta yi hasashen cewa ba za a ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya cikin shekara mai zuwa ba amma zai ɗan daidaita a shekarar 2021 an fitar da wannan kididdiga ne yayin da amurka da china wato kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ke kokarin kawo ƙarshen takaddama cinikayya da ta kaure a tsakanin su wacce ta kici ta cinyewa daya daga cikin manyan rassan kungiyar is da aka fi tsoro ya fuskanci babbar koma baya ko da ke mun amurka sun yi gargadin cewa a yi takatsantsan wajen bada da rahotannin da ke kambama cewa an shafe kungiyar daga doron kasa. a jiya alhamis wasu jami'an amurka suka tabbatar da cewa an yi galaba akan reshen kungiyar is da ke ake kira khorasan a afghanistan bayan watanni da aka kwashe ana fafatawa da mayakanta a gabashin lardin nangahar sai dai wannan sanarwa ta amurka ta yi hannun riga da abin da hukumomin afghanistan din ke faɗa kan cewa an shafe daukacin kungiyar a lardin na nangahar. Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A daidai lokacin da al'ummomin wasu yankunan jihar Kano ke faɗin ra'ayoyinsu game da hukuncin babbar kotun jihar na soke sabbin sarakunan yanka da aka nada. Sarfilu Hashin Gumel ya haɗa mana wannan rahoton. A jiya Alhamis ne babbar kotun jihar Kano ta zartar da hukuncin rushe dokar da ta kirkiri sabbin sarakunan yanka guda hudu. Garuruwan da aka naɗa sabbin masarautun kuwa sun haɗa da garin Bici da Rana da Gaya da kuma Ƙaraye. Shin kome wasu daga cikin mazauna wannan yanki ke cewa game da wannan hukunci na kotu? Ga abin da Alhaji Ayuba Umar Rana ke cewa. Magana ta mu al'ummar da wannan hukunci ya ko kuma wannan masarautun namu hudu gida ɗin wannan hukunci ba kuma hukuncin nan gaskiya an taɓa zukatan mutane da suke wannan yankuwa da biya ɗinsa ba illa ne kawai al'amari ne da ake wani shari'a tana kuma da yanki kai ma kaɗan tsara kai samun wato neman haƙƙinka. ganin cewa karamar hukumar rana a baya hakimi ne da ita kafin a naɗa sarkin yanka to me ya sauya. an matsayi da talaka kusa da shugabanninsa da dan kome da shi ne da su da tsafira mu yankon mutum da yake doguwa da riga yake kira je kome da mutumin da yake a ah, kamar ah, rubutu da fara yi a cikin ya riga ya je kawai domin matan wasu birkanoni ya fi tafi abin da ya shafi al'adu da mu'amala ta da kullum da ta kaga ya zo kusa da gida. Shin me mutanen karamar hukumar ga yake cewa game da wannan hukunci? Idris Sani Adam Gaya cewa ya yi. Abu na farko da za iya cewa kan na rani abin da ke ci ba ma gare mu ne yan gida da ma dukkan mutane da ke ke jiya da mu. an yi wajen barin mu a baya barin ƙananan hukumomi na karkara a baya wajen abin da zai zo yake ci gaba tsotsar abin da ake cewa roman dimokuraɗiyya. Shi kuma Abubakar Ɗayyab Muhammad da aka sani da Abba Osabin daga bici cewa yi. Gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu da ya faru ba. Domin duba da wata goma shin da wannan sarauta ta kawo wa garinmu. Alhamdulillahi alhamdulillahi an samu abubuwa an albarkaci da wannan sarauta da aka yi wa aminu ya mala hashim an samu ci gaba duba da za ka ga akwai tsayuwar wutar lantarki ruwan famfo ya samu kuma abu ne wanda aka daɗe ana so wanda ita su ita masarauta ta cikin garin Kano ba ta zuwa ta yi na abubuwa. Ko menene fatan Abba Osabin game da wannan hukunci? To, alhamdulillah ta addu'a, muna ta addu'a kuma manya ma sun shiga cikin lamarin. Insha allahu za mu ji alkhairi. wayannan masarautu duk za su dawo guraren su za su dawo gurbin su izinin lafiya wannan shi ne fatan kuma muna ta addu'a insha Allah. To ban bar mutan karaye a baya ba domin su ma mun tuntuɓe su ga kuma abin da Umar Magaji Kara yake cewa. Gaskiya ni babban na ina tare da masarauta ɗari bisa ɗari ko ba ni kaɗai ba da dukkan al'ummar ɗaukacin wannan gunduma tamu ta ƙara ne albarka wadda ta haɗa da lokar gamman guda takwas Kabbi mu dukan mu jiya mun tare mun nuna bakin cikin mu da alhinin mu da wannan hukunci da kotu kai. Bangaren gwamnatin jihar Kano kuwa kwamishinan ya labaru ya fitar da wata sanarwa da ke cewa duk da ikon tsarin mulki da ya baiwa majalisar jihar kan samar da irin wannan batu na ci gaba amma kotu ta fito ta yi watsi da komai haka kuma ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar kano ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin amfani da damar da take da ita wajen inganta rayuwar al'umma ya zuwa yanzu dai babu wani bayani daga fadan mai martaba sarkin kano sarfila hashin gumel daga nan washington dc Allah ya kyauta a gaida sarfilo hashin gumel kamar da muka saba masu sauraro kowace ranar juma'a ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku kuma lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan wakan. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiran mu ta farko daga jihar Nasarawa. Wake kira daga jihar Nasarawa? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Maralla kuna magana da babawo mai agogo ne na gita ta eh, karulaka gwamnati eh, eh, Nasarawa State. To malam babawo menene ra'ayinka? wato farko dai Allah ya saka muku da alheri ya biya muku bukatunku a gaskiya fi sabilillahi ina so ne na kira ga Kano gabaki eh, masarautar Kano. Domin a duk Najeriya gabaki daya all gabaki daya babu inda ake ƙoƙarin koyi da shi kamar Kano. Hmm. To yana da kyau a ce Kano ta yi ƙoƙari ta nemi haɗin kai gabaki daya eh, da cikin jama'anta. Bai kamata a ce kamar masarauta babban masarauta kamar kano a ce ana samun matsaloli ba don allah don annabi ina kira gare su su yi kokari su haɗa kansu yadda kowane masarake zai zai koyi da kuma karansu to mun gode sosai malam baba da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu koma jihar kaduna garin gwamna wake kan layi. Hajji Aisha barkar lasariya. Barkan mu dai. sunana Murtala ya kiran ku da gasa kamar tarayyar Najeriya. To Malam Murtala menene ra'ayinka? to ra'ayi na ji aisha game da masarautar kano nan da girmamawa hmm. kuma har kullum muna ba wa kanawa shawara sani cewa wannan masarauta allah ji kan marigayi a duba allah ya hmm. tara tare da manzon kira sallallahu alaihi hmm. ya san hikiman da ya sa bai da lokacin shi hasali ma lokacin shi ya kara hada masarautun nan domin su gaba da zama al'umma daya a kasa daya yanki daya saboda idan suna ga an rarraba wannan ci gaba da ci gaban yan boko ne in shi dan boko kullum ya je karatu ya gama boko shi daga ciki so yake ma mai komai da karkashin shi yana ofis yana lalata na'urori nawa ke shigo mai nawa ke fita kan mutane zai rarrabu amma dunkulewa ne alheri haka kuma yake sa muke kira mai girma gwamnan mu garin riga su dinnan da ake zuwa yan dan daukan mutane suna da mana dauki daidai don Allah don sa annabi ya kawo mana dauki muna ƙara roko ga jami'an tsaro su kula da wannan gari da Kaduna gaba ɗaya mun gode sosai da wannan ra'ayi na kamalan murtala yanzu har yanzu dai muna jihar kaduna wake kaban layi Hajiya Aisha barka da yammaci. Barkan mu da yare. To suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa menene ra'ayinka? To ni Hajiya Aisha abin da ya dauki hankali na a yau Juma'a a matsayina na dan Kano kuma ba Kano ba ƙauyen Kano. Hmm. Muna farin ciki da jin da waɗannan masarautu da aka fitar mana a jihar Kano na ƙaraye da bici da ainihin wannan gari ga dai sunan waɗannan guda hudu aka fita din nan mm. gaskiya muna farin wa muna da gayawa da gaya da tsawa to muna farin ciki da waɗannan abu kuma muna fatan al'ummar jihar Kano su kwantar da hankalinsu wannan masarautu an riga an lada su kuma insha Allah za su gaba da zama a matsayin su na sarakuna kuma mu a matsayin mu yan kanawa muna ganin cewa wannan abin ci gaba ne wallahi mun samu ci gaba na mu a yankin mu na Kano yanzu masallacin Juma'a idan za a bude sai sarkin Kano ya fita daga cikin birni ya je kawai ya bude masallaci yanzu idan akwai sarakuna irin kamar na bangare yanki yankin nan da ake ai kaga za a samu sauki wajen bude wannan masallatai dan haka mu muna fatan ga gwamnan jihar Kano ya ɗaukaka kara dangane da karɓo waɗannan masarautu domin mu wasu biyayya ne ga kotu mu ne muku fatan alkari Allah ya sa a dawo mana da wannan sarakuna muna jin daɗi da su kuma muna farin ciki da su Allah ya kara musu lafiya a tashi lafiya alhaji musa garo na gobe amin alhaji musa mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu tafi jihar gombe wake kan layi daga gombe salisu eh, salamu alaikum wa alaikum assalam suna na salisu ina da daga karamar hukumar yamalci daga jihar gombe to filin naka ne najeriya eh. hmm, filin naka ne ok to na kan wani al'amari shine ina ba wa gwamnatin jihar kano shawara ta bi umarnin kotu saboda babu abin da ya fi kotu sun yi kirkiro masarautu da masarauta ɗaya ne a kano kuma kan kanawa a haɗe mm. ana tafiya tare ana ba wani matsala mm. to ya zai kirkiro masarautu an dan samu sabani ko da yake yanzu hankali ya kwanta amma tun da ko ta hukunci ya kamata gwamnati jihar kano su bi su fidda son zuciya su fidda siyasa mm. su bi yadda za a haɗa kan kanawa domin duk shugaba ba abin da ya fi so illa ya ga cewa jama'a sun zauna lafiya to ina ba gwamnati jihar kano shawara su da hukuncin kotu su yarda da cewa kana rasa zauna wuri daya shine zai kawo mana ci gaba shine za a haɗa kan arewa gaba baki daya kuma na kira ga su masarautar kano su karbi wannan hukunci kuma kada su kunta wa kowa kuma sarakunan da aka ce a rufe su yarda da hukuncin da kotu ta yi sai su koma matsayin suna hakimai su rungumi juna su ci tafiya har a raya jihar kano a arewa ta ci gaba najeriya ta ci gaba allah ba mu amin ya rabi malam salisu to yanzu bari mu tafi jihar naija wake kan layi daga naija Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a Kimba. To bismillah Malam Ibrahim menene ra'ayinka? To ni ra'ayina a kai a yau a bangaren ainihin shugaban kasa ne da suke cewa ainihin ba an da suke da kudade wanda aka ba mazaɓu mm. ba ya wuta ne aiki ba. Mm. To yanzu Malam Ibrahim. To su a ina jin ku. Yawwa. yawa su misali tun duk shekarun da suka wancan misalin suka yi na shekara hudu da kuma wannan kusan shekara ɗaya da suka yi ban san da wannan almunda hana ba sai yanzu kenan ai ya kamata a ce tun wancan lokacin sun san da wa'annan matsalolin hmm. tun da kowane lokaci ana je kafafen watsa labarai kuma suna gani a jaridu ba aiki ba aiki ba aiki to bai kamata a ce sai yanzu nan lokacin su taɗinsu su na biyu kuma kusa wuce su ce za su bincike ba kuma sannan ko an zo a binciken ba aikin za a yi ba hmm. mu abin da muke kira gare su don Allah idan za su yi tsaya su yi in ba za su yi ba kawai shi kenan mu tafi a hakan abin da ke kira gare su kenan da fatan wanda ka yi wannan kira gare su za su ji yanzu kuma bari mu tafi jihar jigawa wake kan layi daga jigawa assalamu alaikum wa alaikum assalam ina maganar ta iya taura gidan adani mai wanki bakin ruwan kofa karamin hukumar taurar jihar jigawa najeriya malam dan iya kadan rage eh, sautin rediyon ka eh na kashe baka kusa har yanzu akwai wani wata kara da muke ji ne a babu ba rediyo ma kusa da ni to shikenan to menene ra'ayinka wato ni dai ra'ayina shine waɗannan masarautu guda hudu da koti ta dakatar da su mm. wato ni dai shawarar da zan ba su shine da Allah da annaba a kwantar da hankali haka a kwantar da hankali a yi addu'a Allah ya zaɓi na alkhairi. Amin. Yago shi ne shawarar da zan bayar. To mun gode sosai da wannan kira da shawara taka a ɗaiɗiya. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Bauchi. Wa ke kira daga Bauchin Yakubu? Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. To na kafin Madaki menene ra'ayinka yau? To ni ra'ayina ina so ne gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnonin Najeriya mm. su taimaki 'ya'yan talakawa a rage mana kuɗin shiga makarantu gaba da secondary school mm. abin da ya shafi certificate da diploma da NCE mm. da HND da kuma sauransu yana da kyau idan aka rage wannan kuɗi 'ya'yan talakawa da su samu dama su masu rika karatu domin a dama da su. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To magodiya muke da kiran da kai mana kuma ka bayyana ra'ayinka yanzu kuma bari mu tafi jihar Adamawa ke kan layi daga Adamawa. Abdullahi Sa'ad ke kan layi daga Adamawa. To menene ra'ayinka yau? To ni ra'ayina jihar mu ta Kano wannan abu da kotu ta yi ta mana daidai dan bai kamata a ce matsayin irin masarauta ta Kano a ce an yanyanka ta. Mm. an lalata ta ba mm. to amma tun da kotu ta dawo mana da martabar ta to mun na goyon bayan abin da kotu ta yi mm. eh, to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu tafi gombe wake kan layi daga jihar gombe ma'azu ne yake magana daga garin gombe local government ne hako to menene ra'ayinka ra'ayina shine ni yan majalisun nan ba su da amfani ma gaba daya soke su kawai me yasa ci haka Eh, saboda ba su da amfanin komai kun talakan Najeriya. Har yanzu baka yi bayani ba. Eh shi ne nake ni abubuwan da ake basu hmm. ba sa kawo kama gani. Hmm. Shi ne nake kafa soke su buhari ya soke su ba su da amfani kawai mu. ai ku kuke ku kuka zabe su kuma ku ne za ku nuna cewa ba sa muku aikin da suke muku domin eh. kiranye ne sai eh, majalisa ta yi. Mun suka zaɓe su ai mun yi zaɓen tumun dare ne. to Allah ubangiji mana Allah ya sare mana yanzu kuma mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma daga gombe bari mu lula jihar nasarawa wake kira daga nasarawa assalamu alaikum suna na shafale katin magaji danya musa daga kuma jihar nasarawa malama barka da aiki barka mu dai shafale menene ra'ayinka yau Ubangiji sarki Allah ya samu zauna lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya da duniya baki daya. Amin ya rabbi. Eh, ina son jawo hankalin gwamnatin jihar kano da mm. kuma masarautan kano gabaki da mm. wato wani lokaci duk abin da ya kasance ba an yi shi a cikin tsari ba mm. to dole ne a samu damuwa amma a yau du Allah dun annabi yau da shugabanni za su tsaya suna bin tsari kuma ana bin doka ana bin yadda ya dace ba za a iya samun matsaloli a wannan kasa namu Najeriya ba. Mm. To duk wannan fitittunu da muke samuwa shine rashin bin doka da bin tsari da kuma bin umarni da abun da shugabanni ko kuma kotu take rika faɗa kan cewa kaza ya kamata wannan ba bi shi cikin ka'ida ba a zo a yi shi cikin ka'ida aka yi cikin ka'ida za a samu sauki da zaman lafiya mm. saboda haka ina kiran gwamnatin kano da kuma masarautan kano don allah don annabi wannan ba wani abu ne da za ta da jijiyan wuya ba a zauna a teburin shawarwari a samu maslaha don mu samu sauƙin rayuwa cewa talakawan jihar kano su masu samu sauki da fatan za ku tashi lafiya na biyu kuma na ma malam aliyu mustapha sakwato fatan alheri allah ya taya shi riko kuma allah ya sa ya gama da duniya lafiya kuma ya yi tunanin abun da ya faru da yan baya shi ma ya yi gyara na gaba da fatan za ku tashi lafiya na gode to godiya muke shafale yanzu kuma daga nasarawa bari mu koma jihar kaduna wa ke kira daga zaria suleiman minista daga tudun wada zaria kawai Malam Suleiman menene ra'ayinka? A ni ra'ayina abinda kotu ta yi ta yi daidai. Saboda mu gwamna da kyauta ba da sauransu da zai kirkiro wannan masaratu mm. na Kano. Bai cancanta ba saboda in ya nuna haka ya kaskanta abin nan masarautar Kano ne. Mm. Saboda haka muna nuna goyon bayan mu 100%. cewa abin da kotun nan ta yi mu alhamdulillah to mun gode sosai da wannan ra'ayi taka ra'ayin naka malam suleiman yanzu kuma har yanzu ne muna jihar kaduna wake kira daga kaduna assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana yakubu doki sabon o sabon to wani yakubu menene ka yau eh, ina kira zama daga nan garin kamar Kudu da zangon ka tafi local government kaduna state nigeria to muna sauraron ka da farko ina son samu alkalin nan ne da yanke hukuncin masarautar kano albarka mm. domin da a ce haka ake shari'a eh. to da ba ma samun matsala kasar nan eh, domin dama can an yi da son zuciya ne kuma gaskiya ta bayyana ta halinta mm. inda kotu suna haka ma da zaben kano ma da aka yi da tunkin an jiwa an ba abba a ƙarshen na muku fatan alheri mu kwana lafiya amin ya rabi magana ya kubu don sabon osau godiya eh. muke malam yakubu har yanzu dai daga eh, jihar kaduna wake kan layi daga kaduna wake kan layi daga kaduna abdullahi abdullahi daga atulayi kaduna to menene ra'ayinka ne ra'ayina game da maganar masarautar kano eh. da tarihi ne. Hmm. kano ban a musulunce kano mai tarihi ne bai kamata a ce an farraka kano ba wasu dole kowa sai ya sarauta ko ne a ce ingila ma tun tun sama da shekara da biyu ake sarauta da duk ingila san ingila gaba daya hmm. saboda haka me abin da mu akan dole dole sai kai sarauta sai an farraka kano hmm. a bar mana kano yadda suke shine kan irin da tsakani da Allah kuma an kirkiro sa yadda siyasa na oyo state haka ake siyasa su ba sun wargaje a ji mafi da gaba na ce To da alamu mun rasa wannan kira daga eh, Kaduna yanzu kuma bari mu tafi jihar Kebbi wake kan layi daga Kebbi. Kuna tare da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To Malam Ango barka da yamma eh, filin naka ne. To ina da jaya aiki. Alhamdulillah. ina so in dan ba da ra'ayi game da ina so dan ba da ra'ayi game da sakatare na ma'aikatar ilimi ta kalmar hukumar yawuri malam yunusa salihu mm. da kuma daraktan shi malam shehu sadiq mm. da su kara azama game da yadda na ga suke gudanar da ayyukansu babu kama hannun yaro mm. a gaskiya ma'aikatar ilimi ta kalmar hukumar yawuri mun daɗe rabonmu da mu samu irin waɗannan gwarzaye masu kula da ayyukansu. na yau da kullum dangane da irin yadda suke supervision gani ga ido yadda suke sa idanu game da malamai yadda suke shiga azuzuwa hmm. ubangiji allah ya kara musu hazaƙa da ƙwarin gwiwa amin amin mun gode sosai da wannan ra'ayi naka malam ango da kuma kiran malam ango za mu dakatar da ɗaukan wayoyinku a yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu. masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe hudu saura minti hudu ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru kafu ta fara nuna korafinta ganin irin yadda kule-kule din kasar jamhuriyar kamaru na la liga su guda goma sha takwas da suka gaza cimma burinsu musamman ma wajen gudanar da gasar kaka'ar wannan shekarar ta dubu da goma sha tara kasancewar irin barakar da shugabannin kule-kule din suke fuskanta tsakanin su da gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru domin rashin samun isassun kuɗaɗe da za su gudanar da harkokin tafiyar da kwallon kafa na wannan shekarar sai kuma tsohon kamtin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru kuma tsohon ɗan taka ledan ƙasar samuel eto ya fara nuna fushinsa a fili domin irin rashin tabuka wani abin ku zo mu gani da ƙungiyar kulab ɗin ƙwallon kafa ta matasa na 'yan ƙasa da shekaru 23 suka yi na rashin samun tikitin halartar gasar olympic da za a gudanar a tokyo amma samuel eto ya yaba wa kulab ɗin matan ƙasar jamhuriyar kamaru wajen ganin irin yadda suke taka rawar gani a duk wasannin da suka gudanar a wannan shekarar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awon garba da shirin wasanni yanzu kafin mu yi sallama da ku ga mahmud lalo ya dawo amma da labarai a takaice. majalisar wakilan rasha ta amince da wani kudurin doka wanda zai ba gwamnati dama ta ayyana 'yan jarida da masu wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta a matsayin 'yan likin asiri kudurin dokar wanda har yanzu ke bukatar amincewa majalisar tarayya da ta dattawa da kuma sa hannun shugaba vladimir putin kafin ya zama cikakkiyar doka ya haɗo hadda masu likin asirin matakin da tuni fara kaikaitar wasu kafafen yada labaran ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu zaman kansu a rashar wani yunkurin dakile zanga-zangar adawa da gwamnati wanda ya kai ga hukumomin eh, wato iran suka rufe kafar yanar gizo ya shiga yini na shida inda ake dan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin kasar suka ce sun maido da hanyar sadarwa ta intanet a sassan kasar da dama kamfanin yada labaran kasar ta iran ya rawaito cewa hukumomi na maido da aikin intanet din sannu a hankali a wasu sassan kasar Ƙungiyar da ke sa ido kan bunƙasar tattalin arzikin duniya ta OECD ta ce mai yiwa tattalin arzikin na duniya ya ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya wajen bunƙasa idan ƙasashen duniya ba su ɗauki wasu matakai ba. A wata ƙididdiga da take fitarwa cikin kowane watanni uku, ƙungiyar ta yi hasashen cewa ba za a ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya cikin shekara mai zuwa ba, amma zai ɗan daidaita a shekarar 2021. masu raro anan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na karshe a yinin yau sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce tare da Grace Alheri Abdu. A duk lokacin da kuke da bukatar sake sauraron shirye-shirye mu sai ku ziyarci shafin mu na intanet akan voahausa.com ko kuma tafka muhawara a shafukan mu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Mahmud da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyanmu na wannan lokaci zanga-zanga ni aisha mu'azu nake cewa ku kwana lafiya.